Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da tagwayen hanyoyin nan na Ibadan zuwa Oyo a unguwar Ojo da ke Ibadan babban birnin jihar Oyo a jiya Alhamis. Ministan ayyuka na Najeriya Mr. Mike Onanan Memmine ya kaddamar da tagwayen hanyoyin. The Mr. Mike meme' ya ce kaddamar da wannan tagwayen hanyoyi zai zama wani babban alfanu ga jama'ar kudu maso yammacin Najeriya. Mike meme' ya kara da cewa sun fiɗa hanyoyi masu kyawu zai rage mummunan haɗururruka tare da kare rayukan jama'a. Kana gwamnati na ƙoƙarin kammala tagwayen hanyoyin Ibadan zuwa birnin Ilori. Onana Meme ya ce gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin tabbatar da gyara dukkan manyan hanyoyin Najeriya ta yadda za a riƙa yin walankeluwa a kansu lami lafiya. Shi ma gwamnan jihar Oyo Abeola Ajimobi wanda sakataren gwamnatin jihar Oyo Akin Olajide ya wakilta ya ce za su haɗa hannu da gwamnatin tarayyar Najeriya don samar da ababen more rayuwa ga jama'ar jihar Oyo. Wasu daga cikin direbobin jihar Oyo sun bayyana ra'ayoyinsu a game da ƙaddamar da wannan tagwayen hanyoyin. Direban ya ce hanyar za ta rage haɗura a yankin na Ojo. shi ma wani direban cewa ya yi sun ji daɗi sosai a game da kaddamar da wannan tagwayen hanyoyin. Shi ma ɗayan direban ya ce suna son gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara yi musu tagwayen hanyoyi a ƙasar nan. Tagwayen hanyoyin mai tsawon kilomita arba'in da uku, da an ka bada kwangilar yinsa tun shekarar alif dubu biyu da 2001 ya laƙume sama da naira biliyan ashirin. sannan yana ɗaya daga cikin babbar hanyar Ibadan zuwa birnin Ilori a jihar Kwara. fara ya haɗa arewaci da kuma kudu maso yammacin Najeriya ya sami halartar manyan jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma jihohi da shugabannin jami'an tsaro, shugabannin jama'a, sarakunan gargajiya ciki har da sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina da Alhaji Yaro shugaban Hausa Community da ke garejin Akinyele Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.